فان عصوك فقل اني بريء مما تعملون amma idan sun saba maka ba su amsa wa abin da kake kiransu zuwa gare shi na kaɗai ta Allah da biyayya a gare shi ba to ka ce masu lallai ni na barranta daga abin da kuke aikatawa na shirka da sabo